الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه. muna cikin littafin fasul jawad askari muna shahi na 334 ko? 334 ina maha kwana wadda za ta raka shiraka uku? wato malam ya ci gaba da cewa wadda za ta raka shirka ushuf a taho lam ya ibaki akhazu ma yakussuhu idan abokan tarayya sun ka ban shufa su gaba shufa da suke ita ga wannan kaso nasu to su ba za su kama ba to waɗanda sun ka rage cikinsu bai samu shirki abin da abin da yake da shi ba dama sauran su suna kama da shura bayan abokan tarayya sun iki zaki sun bari dole sai a bar ma wanda ya sai wurin nan kaya ne ci gaba da aiki bal ya kulla ayu turuk sai dai su kama duka wato nan kaman mutane na masu tariya ga wuri ila akalla suna kan su uku ko su biyar kuma gadon su farila daban-daban sai zan duk gaba ɗaya umar ba su nan amma ga shi dan uwansu ya ɗige wurin ya sai suwa to an sanar da su cewa ga dan uwansu ya sanar da ya sai da wuri ni an magana sai kuwa ko to wanga bai zakwa ce zai kama su a da take bace shi kare ta da a tsakanin yan walai sai dai su rika su duka su ce sun kama shuru'a amma yanzu inda mai shirki na ya shirki ka san su na kama wannan shirka ko mai nufi ya sai suwa in ba a samu mai kali zai kama ba to mai sulhu kuzul kulla au na inana ka ta'addudul mashfu'i wata hada shafi kamar inda abubuwan da ake kama shuba a garin sun haƙi ne amma mai kama shuba ya zan shi kaɗai kamar akwai ruwa kasuwa da an kasin suwa akwai ramin marna da an ka sayar akwai wani gona da an ka suwa a'a zuwa babu wani turi na kuma shi mu baya Allah ku bar mu da harkar mu da muka sani da adamala sule to shi kenan eh, an sai da wannan gona na ƙetare an sai da wannan gona na tudu an sai da hegi an sai da hegi eh? Eh. an sai da kamfani wato sai ya zama mai kama shi ga gudana to ko dai ya kama shi ba duk ko ko ya bari duka tashbihi na ya da wancan Wai wa idza taraka shuraka shub'atahum lam yakul lil baqi akhudhu ma yakhusu bal ya'khudhu al kulla a yatrukul kullu ina misali ne ka ta'addudul mashhu'i wa ittikhad shafi'i tare da kuwa eh ban ji ba akali gudana kulli gudana hmm. awo to mu zo wanda za a ƙadima ga'ibun falahu a wanda bai na an kasai da gidansu ko an kasai da gonansu ya samu su kata ya samu su ba wa bi ta'addud sa'ati ya khudh bi ayyi hati wa yabdulu ma ba'daha muna tare da kuwa wato gona abin nan gonan su na suka gado ko gida kamar da kai hegi goma ko biyar amma yana da shan uwa gado ko kuma duk suna na shi a mai samun shu'a masu fesuwa sun sayan ma zaidu zaidu shi kuwa sayan ma bakaru bakaru shi kuwa sayan ma to sai khalidu ya zo kama shub'a eh? amru ko? to sai khalidu ya zo kama shub'a ga amru wafi da wafi addu safaqati a cikin ga ciruka shi shafi'i ya kuzu da ayi hasha ka kama duk wanda ya so ibn al ha, wanda abayan ta baci sai zo ya kama to in ya kama ba ga to ya bai da damar tasowa ya kama ga wancan ciniki na farko ko na biyu ko a nan misali

amma dalil abin da abin nan ya zama bayanan sharuɗa biyu akwai ya zan bayanan ko bai sani amma in yana nan ko ya sani to ba mu to iya to ya kama shu'a ga amu an fahimci yana da bukata ga shi musharaka da zaidu yana da shi musharaka da bakaru da abu mai bukatu tun da lokacin da zai da ya ta da kai bai lokacin da wani na nabi bakaru ya ta da kai bai in sai yanzu da to amma yana amma ma'adar ilimi ya zama ya sani ba

sai wanda ya sai sai ce zai kama su tsaki kaga ba kai shekara ba yana yana yana sharkar su amma bai su sharka da to ga ya ba eh to ba ka to na amure su nawa auna su kana ji ya saurara fulo ko musharaka fulo ya fa fegi guda mutum biyu ba su yi mallaka ce to fegi guda bai wa mutum uku ne zama eh to wani su da sai ce to shi yana da bukatar kuɗi sai to sai katsa sai ce na zai bi ce gane shi nawa ka sai ce ka bar min dubu tamanin ce ka kuɗi ka fahimta ko tun da zai biya su yi ba na wuri gina na zai nuna sai ce ka karu kana sai ce rafi nawa ka sai ce ka bar min dubu ɗari ce ka kuɗi ya yaƙi da daga zuwa na mutum nawa to sai kuma shi ko sai amurka to sai ke nawa aka zai amurka ya ba da yan ba zuwa to ɗan uwan waɗanda su ke da ba ka fahimta ko in ya kama shub'a kenan alama na da yaya ka na iya mukwabtaka yau mu tari ina muke eh eh, eh? haka eh eh eh tufa hmm. shi ma hankali na can eh eh kina na nufin hankali na can shi ya mala ka zafin kamana madalla ita sai ba ki naira ashirin aka dama ka zama mu naira talatin in ya sai sai sai zai ko kudin ba to ne ya ba kudin nawa na eh? to shi ko bai dama sai mu sai sai naira arba'in wa zai ba kudi in an ka ba shi kudi abin ya zanawa to sai kare mai kama shi ba ce zai kama shi in ya biya shi to na kuɗi waɗancan to ya karatu eh, abinda a baya ya shaɓa wancan baya sai ya wani ya kare ni yanzu inda ciniki an kai wani ya sayi tamanin wani ya sayi ɗari wani ya sayi ɗari yanzu sai an karɓar da amfani da shi sai ya kama sai bayan ya kama sai an kai damar shi da kwanci ya dawo ga samari rubuce karatu wayan zilul warisu manzilatul mawrusu magadi yaji da masauki wanda suke gaba na ijra'at na kama shi mai wuri sai mutu to magada sai shiga kawai kan ku dauko wancan ku ce wala shi ba ta filin wurusu ba gudana na'am wal ala mushtari to jinkiri wanda za a wa wanda ya kama shi ga mushtari yake shi mushtari shi da jinkiri wa adda haƙi dama wa ba da kuɗi ne mushtari ya ba da haƙi to shi kuma ba ku ne shi ka ba da jinkirin da za a yi don a kama kuɗi wayar jin ofis fi istihqaqi alayhi to idan kuma ana cikin magana ta kuɗi sai an ka cancanta wuri ana rigima a kama shuwa sai wani to ƙara wuri yace wuri kaka ne an ka tabbatar da wurin gaba na waɗangana ba wannan sun ka sai ga mafi ra'ayi ne eh? shari'a ta tabbatar da abu na wani na a ta kai sai da zaka mamaye abu ne ko shi ko mushari sai ko an ga shi wanda sai wuri gari shi ba shi sun zo wata su kudu ha. iskadiha shufa ta faɗi in bai samu shufa ya kashe ta Ɗan kuwa ne ya yanka wani suka gado ba a raba ba ya sayar an ce wani dan uwan kashe da wani ce ni kuka ce yi ka fara ce shufa na kashe ta banda bukata sai wannan sai ce zuwa aiki ta faɗi hmm. ba a nan su yi ƙaƙiya ba ya shi ina da mai samu shufa

domin wanda zai sai ya ji haka sai ji karin sai ko sai sai sai da ya biya sai sai ka noma gonan ubanka ko ka sai hegin baban amma wanda hegin babana na nau ka sai ga ɗanwana ka za ya ce ban yadda ba ya ka eh? ban ji ba wa bi shira'ihi ba ta haɗi inda ɗan uwa ne kashin nusa gado ya sayar marmako ya jana kama ba sai zo ita wannan da zai ci da wani ne eh to wani don ya ce kasan da wuri wadda yake da daraja yanzu ko ce ne wani ai kasan abin da kasan shi ne kasan ya ce to miliyan shi in kana sun yi masu yi ya kira miliyan guda ba shi ana nan ana hira wata ranka sai aka mishi ba ɗaya zaka yi kamar makudi ne to ko ya ce kotu ya ƙara ƙarya cike sai yanda ya yi gare ya nuna ya yarda da cinikin zai yi karatu eh? wasu ijaruhu alaihi haka nan inda an ka bashi shi ijara lokacin da gona na da an kai sai ce to shi bai da wurin noma an kai to ga wurin ku ce wani ko ya gunta ya sayar sai sai inda wanda ya sayar ce Allah yana sai ba shi haya sai ba shi haya to amsa ta haya ya nuna wurin wana ta faɗi wannan ta faɗi ka gane su la bi shaharatihi fil aqdi da an kace za a ci wurin an gunta ruwa ne ya gunta wuri dole ruwa ta cin mai zai suwa an kace suwa da kusa kuna kusa a cikin tun da yake ta ya ce zama ita kujiyar an kace shi an gama shi kallo sai da an hagama an ƙara komi da komi ya tabbatar da an sayar don shi ishi yace yana saye ne ga wani a raba a baya sai bai sayan mai kuma in yace yana saye ma zidali ya taso kuɗi za a sa da ya tsagaga sai da aka gama ciniki sai ya koma gida sai sa ya ce yi ya naɗa rawani sai ya kutu to ai kana na aka sai ina na aka sai sai alƙari eh ba hasi sai tambaye nawa an sai a wani sai a ce ka kuɗi kai ka sai a ba wani ya ce sai wanke hannun da sabulu eh, eh eh ba ka bari mu eh mi gatti a yan harkar yan harkar malanta ta ta gida ana yi amsa da na abiya kamar yanzu wannan kungiya ta mai albarka ta san tana tana tana armi tana raba ko in aka gano abin kuma tana iya sa a yi hulki ko kuma tana iya sulki ko to in irin haka na ana iya yi amma ala da sanin ahalil ilimi hmm. ka san ya kuce ya yawa yau da wanda san da wanda san duk mallamai na wala iqalati haka nan kuma da iqala inda yace do Allah yana son wani ka walwale min cinikin ka an gama ciniki an an yi ciniki dan wani an gama sai ce wani ce yake wurin gar kasi ga dan wana da wala na son kai ce cinikin nan ka zumbe ne shi yace wani to inda duk kaso kace kana son in yi maka nasiha matsayina da kai ai ne maka yace ka dai sama da an kai ciniki ko yace na san nawa kasa yace miliyan guda sai shiga yace miliyan guda ce da kasan ikala ana ta da kasar ana ta da akalla ana ta da mutum yake to nasiha da naka iya maka ta kawo miliyan ɗaya da dubu ɗin ke sai ka riƙe wani naku babu kunnuwa na gode ya ce kuɗa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar kare ya sa biyu can sai ji labari ai kana iya sai ce ko zata ce an kai yace a to wai da ya sai ga dan uwa ne cewa ya shi to Allah shi kice mishi ba hece mai ba zumbe mai ka san hikkewa daban zumbiwa daban ah. tauliya ita a hikewa mai san kasuwa eh? mai san kasuwa zumbiwa hausa kasuwa to laran fita ko kuwa filatin filatanci mala adam eh ah. to shi ne sai sai an kashe ai tun da ya riga ya hice maka to kama shi ba gare ka ya faɗi hmm. ina wa bai kalati wa bai ishikin sun musta shi ita ce wa bai ishikin sun musta shi hmm. haka nan kuma bari shi isi ɗaki a shiki tsagin wuri da ya tori tsaga ba sai su nace yawa to wannan da ya bari shi a shiki ya ce ah hmm. ina ce ina yawo ina bi ɗan kuɗi a shewa ne ya yanka wurin gasiyar kai ni ma yana mai sayan nau sai wani sai yana sai ka jirgin sayan mai to abin da ka sa ya kama burin ga tun da ya sai an zugo shi ana kan yawa tarjama shi ba sai wani tana ga mutum ba a tabbatar ta abinda ya kauli wanda a ala yana na ila ba wa amin nasgudu haƙo ma'al maqami eh in ya bata kan hukal ami to su da ya ka da haƙi ya samu ga mushtari murafatu in an ka ta aylalu mataki to shi mushtari ya samu murafatu daga ile ya huta sai shi kama shi ba a tsoro bai wato ka san shi guntun guntun wani da yan uwa to akwai rigima ciki ne in dai dan uwa to da tsauri ya san maka to in kana da wayo abinda a bisa gare ka sai ka sai ka tara yan uwan wannan da ya sayan ma to jama'a sai na wani ya sayan min da gudu amma cikin rufe ba da zuwa cikin mai ban sani ba ko akwai mai kama shuba a cikin ku in sai kai mai kama shuba to su kama in ba su kamawa suka yi shu su kai karasu kuna ya gaji ko dai su kama shuba ko a baka na wani mustari ba ya samu ga wanda ya sai wuri ya daga kara sai ya huza don shi mai kama shuba ya kama shuba a yau turko ya barci su shiga da aiki eh in ba a kai shekara na kama shuba kwarai illa a abin da akwai za a ba shi kimatu kimatu bina'i ba. ba sai a ba a cika ba kudin kasa ta sai ta adiya ta yi to za eh, eh za a ba ki kima makaluya wal ga'ib wanda bai na inji muhibbu ala shubati yana akan shubati ya tayi ulama sai an san tarku bari an ka ce in zo in zo ta yi an ka ce wa inda ala to ya an ka zo an ka iska wanda sai wuri da sai wuri ya arziki fa to shi mai kama shi ba walahu akhadhu garsi ya samu shirki da shi kinan ku da mata wanda a ah, ina masu da shi ka habla ko rogo ah, rogo ne wallahi ya ce rogo ko ko da wal bana'i da gini bi qimatihi da qimati qa'iman ba sai an rushe ba ina ya tafiya biya to aiko aiki na ga kisan alƙisan Allah da ta damu da sawa ba wani suwar karajin karajin